كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون al'ummomin da suka kasance gabanin waɗannan mushirikai sun karyata sai azaba ta shammace su ta inda ba sa jin za ta zo ballantana ma su yi mata tanadi da tuba